yeah annabi ke cikin tafiya izhanat minhu nazratun sai kawai wato ah, lokaci yayi ne kalle ni ma'ana kamar da can baya kallo na ko baya kallon kafata sai kitibus yayi yazo ya waiwai yana kallo na yana kallo cikin kabari yana juyawa cikin kabari fa yana kallon abin da ke ciki fa idza huwa bi rajulin sai ga wani mutum yamshi bainal quburi yana tafiya tsakanin kaburbura alaihi na alaini da takalma guda biyu a kafarsa idan an ce na'al wato shine dukkan takalmin da bai rufe idan sawu ba ba wai sai silifas ba dukkan takalmin da bai rufe idan sawu ba ana kiransa da suna ne na'al kenan ko da kafa cikin irin wanda bai rufe idan sawu ba na'al shi yasa za ga akwai hadisin da ke nuna idan mutum ya tashi shafa ba akan kofi ba har an yi shafa akan na'alai ne to sai ka ce ai za a yi shafa akan silifas saboda kai a larabcinka na alaini shine mai to ya mutum zai shafa kan silifa ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi takalmin da gashi ya rufe kafa amma bai rufe idan sawu ba shi ma ya halatta kai shafa a kansa in za ka yi sallah da shi ina fatan kun fahimta sai ga wani mutum da takalma biyu a kafansa fa kala yace da shi ya sahiba sabtiyatai ne wannan hadisin ya gabata a baya alqi sabtiyataika daga asabtu ne sukan ce asabtu dangane da fata wadda aka je mai ta to takalman da aka yi da jemammiyar fata yana da laushi to galibi a da ba masu sa sai masu sukuni sai masu hali sai annabi ce ya sahiban sabti ya ni ya kai mai takalmi mai laushi wanda aka yi shi da jemammiyar fata mai kima takalmi mai daraja alki sabti ya ka jefar da ka." fa nazara wannan mutum sai ya duba falamma arafa ar-rajul rasulullah yayin da ya ga mai yin umarnin nan fa annabi ne khala ana alaihi farama bihima sai ya cire takalmansa ya jifa da su annabi ta ya jefar da takalmanka sai ya cire ya jifa da to ko ya dawo ya dauka bai dawo ya dauka ba wallahu a'lam ya dai jefar tunda annabi ya ce a jefar ba abin أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وقد مضى بتمامه في المسألة قال الحافظ في الفتح ابن حجر يا فتاة فتح الباري والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال wannan hadisi na nuna karhancin tafiya tsakanin kaburbura da takalmi kafakka wa agharab ibn hazm ibn hazm ya kawo wata magana ba kuwa ba kala ya haramun ne mutum ya yi tafiya tsakanin kaburbura in yayi da ta in yayi da takalman da aka yi su da jemammayar fata duna gairiha banda takalman da ba na jemammayar fata ba in roba ne ba komai saboda wai annabi ya ce alke sabuti ya ce ka sai ce dukkan takalman da ba sabuti ya ce na ba za a jefar ba kai ibrahim ba dama ga zahiriya albani ya ce wa hu jumudun shadid <laughs> eh jumud daskarewa kenan mutum ya tsaya a wuri guda nassi na da faɗi ka takaita tashi a wuri jumudu shadid wa amma qaul khattabi abu sulaiman al-khattabi shi abin da yace yushbihu an yakuna an-nahyu anhuma lima fihi ma min al-khuyala yace hanin da annabi yayi yayi kama da cewa hani ne da dalilin yin sa saboda wannan takalman suna sa girman kai amma in takalman da ba sa sa girman kai ne wato yana nufin yace ba komai yace fa innahu mutaaqqibun bi anna ibn umar kana yalbasu ni'ala sabatiyya albani yace waccan magana abin nan kai da khatabi kai yake cewa yashbi an yakuna nahyu amma an huma lima fihi min al-khayla ko yace fa innahu mutaaqqibun ko mutaaqqabun bi anna ibn umar kana yalbasu ni'ala as-sabatiyya wa yaqul inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yalbisuhuma wa huwa hadithun sahihun yace wannan magana wato ibn umar ya ana iya bin bayanta da bayanta da cewa ibn umar ya kasance yana sanya takalman da aka yi su da jemammiyar fata wa Kulu kuma yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi da mutum tabbata gare shi kana yalbisuha ya kasance yana sanya irin wannan takalman wa huwa hadithun sahihun hadisi ne ko ingantacce wa qala sahawi yu'malu nahyu ar-rajuli al-madhkuri ala annahu kana fina alaihi kadharun wannan khattabi ne ya ruwaito maganan ya ruwaito maganan sahawi ne yace yuhmalu nahyu ar-rajuli al-madhkuri ala annahu kana fina alaihi qadrun yace mai wa hanin da aka yi wa wancan mutum cewa ya cire takalmansa saboda wai akwai kazanta ga takalmansa ko akwai datti ga takalmansa sai annabi ce ya cire to yan an ce akwai datti a takalmansa kenan duk wanda takalmansa ba datti fa sai ya shiga da su faqad kan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi yace domin annabi yana yin sallah da takalman sa malam ya rafihi ma adan matukar bai ga wani abu mai cutarwa ba jikin su yace to tunda an yi sallah da takalmi ma kuma sai a hana shiga kabari da shi lalle shi yana ganin kawai dalilin da yasa aka hana shiga kabari da takalmi dan takalmi yana da me yana da shi fahimtar sa kenan qultu albani yace wa hadha al-ihtimalu ba'idun yace cewa wannan shine manufar yace wannan magana ce mai nisa bal jazama ibn hazm yace ibn hazm ya ce yayi jazami bi butlanihi cewa wannan shi magana ce ta ce wannan takalmi na da dadi ne an gane ku wa annahu min at-taqawwul ala Allah ibn hazm yace duk wanda ya wannan to yake wata irin dama shi yana daukar rayuwarsa gaba daya rayuwa ce ta da'awa rayuwa ce ta yada kalmar Allah da dukiyarsa da dabarunsa da kowane irin motsi da zai ka duba lokacin da aka je aka yi wa Yahuda hajji na banal mustalak aka kai musu hari aka karkace waɗansu daga cikinsu sauran suka rage a matsayin fursunonin yaƙi daga cikin mata da aka kawo fursunonin yaƙi akwai 'yar gidan shugaban yahudawan wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ja hankalin yan uwansu da ya ja hankalin yan uwanta sai ya aure ta dan sauran su ga musulunci yace na farko ya yanta ta na biyu kuma ya aure ta aka fitar da ita cikin bauta shi ƴar manyan mutane ya bai kamata ba sai bauta an yanta shi sannan kuma in kin yadda zan aure ki kuma ta yadda annabi ya aure ta wannan mu'amala sai ta sa sauran suka shiga musulunci gaba daya saboda sun ga an girmamawa yar shugaban su daga annabi ba ya girmama ba yahudan bane ba kawai dan sa ba yahude ya girmama shi saboda ne saboda jan hankalin mutanen su shiga musulunci dinda suna son a girmama su kowa na so a girmama dan kabilarsa sai dai bai samu ina fatan kun fahimta to dan saboda annabi ya nemi sabo da yan uwansa wa daf'il mafsadati kuma dan annabi ba dan ya toshe kafar wata barna wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam fi awwal al-amri annabi ya kasance a farkon al'amari yasbiru ala azal mushrikina yakan yi hakuri kan dukkan cutar wadda mushrikai za su yi masa wa ya'fu wa yasfahu yana yin afwa yana yin yafiya thumma umira bi qitalil mushrikin sannan daga baya sai aka umarci shi cewa ya yaki mushrikai fastamarra safuhu wa afuhu amman yuzhiru al-islam afuwan nan da rangwamen nan sai ya ci gaba da yin sa akan wanda suke bayyana musulunci a fili amma wanda duk suka bayyana kafirci kuma sai ya ci gaba da yakan su an gane ko walau kana batinuhu ala khilafi zalika ko da mutum a zuciyarsa akwai kafirci tunda a zuciya bai a salari ya bayyana musulunci sai annabi ya masa rangwame baya yakarsa saboda me li maslahatil istilafi saboda maslaha ta kokarin jawo hankalin mutum da neman sabo da danginsa ko sa shiga musulunci wa adama tamfiri anhu kuma dan kar annabi ya kore mutane daga gare saboda munafikai sun zo sun ce ashhadu an la ilaha illallah har suwa sun yi idza ja'aka al munafiquna qalu shahadu innaka la rasulullah idan da zai ce yi hukunci akan su na kafirci tun da dai a zuci ka gare ne ya kama su ya yanka sauran gama garin mutane ta za su yi gashi ma mutum ya shiga musuluncin bai tsira ba kana waje baka tsira ba ka shiga ciki ma baka tsira ba saboda duk tsoron kar a dauke shi cewa ai shi ta'addanci yake yi sauran mutane ba za su fahimci maslaha ba shi yasa sai yake tafi an gane ku ولذلك قال دان haka ne annabi yake cewa la yatahaddathu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu wato bai kashe su ba don kada mutane su je suna ba da labarin cewa annabi na kashe hadda sahabbansa da suka yi imani da falamma hasala al-fathu yayin da aka samu damar bude makka wa dakhala al-mushrikuna fil islam mushrikai suka zo suka shiga cikin musulunci wa qalla ahlul kufri wato kafirai suka zanto adadin su ya zama kadan wa zallu suka kaskanta amara bi mujaharatil munafiqina sai annabi ya umarni cewa to ko munafikai yanzu lokacin ma wai a yi musu sako sako kuma su ma ya wuce sai ya umarni da a fuskanci munafukai wa hamlihim ala hukmi murril haqqi a ɗanɗana musu ɗacin gaskiya ko su karbe ta ko a yake su wala siyama wa kad kana zalika qabla nuzulin nahyi sari musamman ma ka tuna waccan sallah da annabi yayi yayi ta ne fa kafin a zo a hana shi daga baya kafin hani ya sauka na karara an salati dangane da rashin yin sallah alal munafiki da kan munafiki wa gairi zalika da dai waɗansu dalilai daban-daban mimma umira fihi min mujaharatihim daga cikin irin abin da aka masa umarni da cewa kuma yanzu lokaci yayi da zai fito na fito da su wa bi hadha takariri da wannan abu da muka tabbatar maka ne yandafi ul iskalu dukkan wani rikici ko karancin fahimta zai kau amma waqa fi hadhihi qissa dangane da abin da ya faru cikin wannan kissa bi hamdulillah ta'ala wato yana kokarin ya nuna cewa abin da Umar dan Khattab yayi fa akan hanya yake abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan hanya yake Umar dan Khattab abin da yake kallo wannan mutum munafiki ne kuma ba a zato ya gina ba a zahiri kan ayyukansa da suka bayyana da haka yana ganin bai halatta a masa sallah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma siyasa ce ta da'awa kuma a wannan lokaci ba a hana shi ba da haka duk cikin su ba wanda ya wani abu wanda bai kyauta ba da a ce abin da Umar ɗan Khattab ya bai kyauta ba lalle sai Allah ya masa tsawa me yasa annabi ya ce ai kaza kace ba za a yi kaza ba to lalle abin da yayi daidai ne in an lura da dalilin da yasa ya ki kuma lalle abin da annabi yayi daidai ne dan a lokacin nan ba a riga an hana shi ba amma daga baya yanzu kuma an hana shi an ce wala a ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabr ina fatan mun fahimta dan kar wani kawo wannan kisa da shi ai ga shi Umar ma ya nuna rashin kunya ya je gaba annabi ya ce kar ayi kaza annabi ya ce ayi kaza shi kuma ya ce kar ayi kaza inda a ce abinda Umar dan Khattab ya kuskure ne a wannan lokacin da sai Allah ya masa kace annabi da kansa ya ce waɗansu sun zo sun ce kar suna neman izini ba za su je yaki ba ba tare da ya bincike kan lamarin su ba yace ku je an ba ku izini kar ku sai Allah ya saukar da aya yake masa tsawa afallahu anka lima azinta lahum Allah ya yafe maka amma dan me musu izini to in ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi abin da an ja hankalinsa dan me kai kaza sai Umar yayi kuma ubangiji ji kunya sai masa ko jiro tsoron a ce abin da Umar yayi dai ba kuskure bane dan da kuskure ne da Allah ya saukar da aya ya lalatar da shi dan lokacin da aka samu hatsaniya tsakanin Umar dan Khattab da Abubakar kan wani sabani da yake ga tsakaninsu da juna wannan ya daga murya wancan ya daga murya sai da ubangiji ya ladabtar da su kaga ba annabi suka faɗa bakar magana ba junan su suke wa magana amma sun daga murya a gaban annabi sai Allah ya ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'd kajhari min ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun sai aka yi masa tsawa a lokacin aka ce kar ku sake daga sautin ku a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'd kajhari min ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la sai aka yi masa tsawa a lokacin aka ce kar ku sake daga sautin ku a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna magana a gaban annabi ku daina daga sauti ba kamar yadda in kuna magana ku da juna ba wannan dan kun daga murya ba komai amma a gaban annabi kar ku sake yin wannan saboda jin tsoron kada ayyukan ku su lalace ko ku ce tun da magana musu da da yi shiga tsakanin Abubakar da Umar an musu tsawa to ina ga abin da Umar zai ce annabi ce yi kaza Umar ce ba za a yi ba lallai da kuskure na da ya fi cancantar aya ta saka to amma tun da Allah bai sukar da aya ba a kansa ya nuna menene ba kuskure ba ne ba kuma ga shi ma sai annabi ya yi murmushi lokacin da umar ya kafe a kan matsayinsa sama rasulunsa sai annabi ya yi murmushi inda umar sabo ya annabi zai murmushi a annabi ya fi kowa nuna fashin ransa idan an yi kuskure domin ga wannan bakwarin siya da sai sata sai ake ganin yar manya ce sai ake tunanin shin a yanke mata hannu ko kar a yanke mata ai yar manya ce sai aka ce amma a je a tambaye annabi mana wannan dai a je a yi belanta a yi hakuri kar a yanke mata hannu sai sahabbai suka ce su waye zai iya zuwa ya je wa annabi wannan kasassabar sai duk suka yi tunani a cikin su kowa ana nuna irin fadar da yake da ita wajen annabi sai aka tuno Usama ibn Zaid sai aka ce to ba wanda ya kamata ya je sai Usama dan gidan Zaid tunda ne al-hibbu ibn al-hibbi masoyi dan masoyi haka ake masa lakabi annabi na san mayatinsa kuma yana son su karan kansa. Wani na farko da ya kamata da ya ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mun da kafin za ka yi mutum da idan ka je idan lokacin sunan farilla ko sunan farilla tun da lokacin sunan farilla kai ka je da zai daga nan kuma sai ka ɗauki da rawan in magana ka zo masallacin ya zanto kama kurtuka da kabari kenan daga nan kuma sai ka tafi masallacin kuba masallacin kuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallah duk wanda ya alwala a gidansa ko a rumfarsa ko a masaukinsa ya je masallacin ku bai sallar nafila raka a biyu za a baki ladan kamar yayi umara saboda haka annabi yake zuwa masallacin ku lokacin yana madina ya je ya nafila kawai ya dawo wani lokacin ya tafi akan dabba wani lokacin ma a kasa yake tafiya sallallahu alaihi wasallam saboda falalan masallacin ku ba daga nan gurin mutum ya halatta ziyarci makabartar baki algarkat wadda take dab da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam don yin sallama ga al'ummar musulmin da aka binne a wannan wuri wannan sune tabbatattun wurare da wato ainihin mutum zai zirce su amma masajidu sab'a da ake cewa wajen suna sallatai guda baka waɗannan ba su da asali yan bid'a ne suka gina su a lokacin daular turkawa ba su da wani asali da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin asalin inda masallatan suke a da can a zamanin annabi yana nesa da garin madina ba ma cikin gari yake ba kafin madina nan gurin ya zama cikin garin madina sai bayan shuɗewar sama da shekaru 700 kafin nan ya zama cikin gari ko sama da haka ba saboda haka ba waɗansu masallatai guda bakwai da ake cewa a jiya ziyarta wannan masallacin abubakar na wannan na umar na wannan duk yan gida ne suka kiro su ba su da wani asali idan ka je wurin ba wani zagani sai yan shiya su da matarsu su da gida ma duk inda bida take a nan wajen suke sannan kuma a masjidul ne ba wani hadisi da yake ka je ziyartar wannan masallacin sai dai in ka ji dan kallo kawai in ka ji dan kallo kuma har ka shiga masallacin to hukuncin sa kamar kowane masallaci ne dangane da yin sallah ta tahiyatul masjid ka fuskanta alqibla kai tahiyatul masjid waɗansu jahilai idan sun je suka yi nafila biyu sai tunda wannan masjidul qibla kai ne suka nuna fi sallah suka nuna fi sallah da wannan shirme suka yi ba abin nan suka yi ba waɗannan su ne wuraren ziyara kuma tallafin da ake kira da ijaba ko duk wanda ya je addu'a wajen za a karba to ba wani dalili akan wannan masallacin da da ijaba shi ma duk yan bid'a ne suka kawo waɗannan labaran sannan kuma ziyartar kaburburan musulman da ke umar wannan sai in ka je yawo kallon dutsen hudu sai kai niyyar ka ziyarci wannan kaburbura to wannan ba bambanci tsakanin su ziyartar kowane kabari na kowane gari dangane da abin da ya kamata ka yi irin wannan muka karanta a cikin wannan karatu a darasan mu na baya saboda haka waɗannan suna wuraren da ake ziyara a Madina da tambaya na gaba hadisi ne rawaito كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلى وقد صلى فيه يصلوا فرادا yake yana bi sai ba roto hadisin abin da yake cewa sahabban annabi yanzu yi ga masallaci an riga an kammala sallah ta a cikin masallacin to sai su yi sallah daidai ko ba sa mai ta jami'i wannan riwaya albani ya karfafa hadisin a cikin littafin tamamul binna kuma da ita ne imamu shafi'i ya kafa hujja da sauran waɗansu dalilan daban dangane da karhancin maimaita jami'i a masallacin da yake da limami rashi idan mutane suka yi ba a cewa ba su da sallah sai a ce sun aikata makaruni wannan ya ce mutum ne take da ciki na shekara biyu sai mijinta ya sake ta idan ta yi idda za ta yi aure ko sai ta haihu ka faɗa mai yadda za ta yi ba ta haihuwa bayan ku Allah ce wa ulatul amali ajaluhunna an yabana amlahunna ai ba ita ba idda ta haihu din da ma haihu ta shine idda idan miji ya saki mace ya zanto tana da juna biyu to duk lokacin da ta haihu ta riga ta fita daga idda in ya ta yau da safe da la'asar sai ta haihu shi kenan ta fita daga idda gobe ta samu miji ta iya yin aure in mijin ya ce zai iya karɓar ta tare da jaririn da ke tare da ita ko kuma in uban ya nemo wa yara wadda za ta tare da shi wadda ba uwar ba ta iya auren ta riga ta fito da ita in kuma da miji ya fage ta ba ta yi ba har sai bayan wata shida ko bakwai ko tara in lokacin ba dai za ta iya ba dai ya ce fito daga inda ta sai ta haihu hujja dai shi da ayat da muka karanta wa wulatul a'mali ajaluhunna an yadana hamlahunna kuma wannan ke nuna cewa a ce babu laifi idan mutum ya saki mace da juna biyu ba kamar yadda a cikin littattafai na maza ba za a ga cewa ba a sakin mace yin tana da mai tana da ciki tana kirga ta a matsayin saki na gida saki ne tabbatacce don mutum ya saki mace da juna biyu babu laifi a kansa babu wata gida da ya aikata dan ba da da a ce saki baya tabbatuwa da wannan ko ba abu ne da shari'a ta amince da shi ba da za a tagalta ma har a kawo kuma hukuncin mai iddar wanda aka saka a wannan lokacin wannan yake cewa idan sabuwar shekara ta shigo wani irin abu ne ya kamata musulmi ya yi wato sabuwar shekara ta musulunci ke nufi har hakika yana da matukar muhimmanci al'ummar musulmi su tana da lokacin zagayowar shekarar ta addinin musulunci su shagaltu da ita sama da yadda suke shagaltuwa da shekara ta bature yanzu dama daga cikin musulmi ka ce yau nawa ga ka yi da gaske sai mutum ya daga kai ya kalli bango ya kalli kalamar mai zikeli ya hararo da kyar sannan ya iya gano yau nawa wata abin bakin ciki shi da dama daga cikin mu zaka tambayi mutum watannin ma ya rike maka su zai zama wahala inda ka yi farat ka ce da shi watan jumadal ula wata na nawa ne a cikin jerin watannin kalandar musulunci ba zai iya gane cewa nan mun naka gane ba haka da gaggawa sai ya tsaya a hankali sai mai kakkarfa har da zai kirgo al-muharram safar rabiul awwal rabiul thani kuma da ula sun ce maka na biyar ne bayan ya bata maka lokaci na wajen mutum jere na kirki sannan ya gano wannan abin da kai shine wallahi abin da kai shine kwarai da gaske mu rike kalandar arnabu mu rike kalandar mu mu rinka baya da muhimmanci ga kalandar arnabu ba da muhimmanci ga tamu dangane da sauran auren mu dangane da matsalolin mu dangane da menene ba su iya suka rushe wannan gaba daya amma ka gabatar da saka yau da sauran aurenka ka ce sha biyar ga watan safar wato kaza da kaza kenan ka faɗi ɗaya kawai zan albashi ya gane lokacin da zai rabu amma hakikalin gaskiya muna sakaci da kalandar ya kamata mutum ya rika koyar da yayansa watannin wannan mutum ne a makarantar firamare ba kirga musa ake ba tun daga januwari har zuwa disamba kamar yadda za a kirga wanki har zuwa ten to dan me ba za ka kirgawa ƴaƴanka ba gida almuharram safar safar rabiul awwal eh, ka da furci kyakkyawa ya kasance sun iya karantawa amma zai ga mutum shekara 40 an ba sunan matan musulunci yake zulqida yake zulqada yake waye kace wanne ne daidai yanzu da zulqida da zulqida da zulqada wanne ne daidai yanzu kenan na confusion dinka kai haka ne fa yanzu baka san wanne ne daidai ba zulhijja zan ce ko zulhujja ko <laughs> sai ka rasa wanne ne daidai watan sai ka tsanci burtin ka rasa ya zaka ka furta shi wallahi abun kunya ne wannan abun bakin ciki ne kwarai da ne abin da yake an ce ka yi dangane da wato idan uh, shekara watan farko ya zo na shekara ta farko na kalanda na shekarar musulunci watan almuharram ka kirga tun daga ɗaya ga wata biyu uku hudu ka zo takwas ga wata gobe tara ga wata sai ka tashi da azumi jibi goma ga wata ka sake tashi da azumi na tara ga wata shi na ke kira azumin tasu'a na goma ga wata shi na ke kira azura azumin goma ga wata da ake na watan al hukuncin sa mustahabi ne a da annabi ya umarci sahabbai da shi har wadansu malamai na cewa umarni ne na wajibi cewa dole sai an yi shi in kafin a wajen ramadan da aka wajen ramadan sai annabi ya tabbata cewa to wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama kuma ya bari sai zan to mustahabi har yara kanana shela aka yi da rana cikin garin madina cewa wanda ya waye gari ya fara cin abinci ma ya kame bakinsa wanda bai ci ba shi ma ya tsarmi ya yanzu yau din mai ranar azumi ne saboda annabi ya zo sai ya samu yahudin suna yin azumi a wannan rana ta goma ga wata ya tambaye su me yasa kuke yi sai suka ce ita ce ranan da Allah ya tsamar da annabi Musa da yan uwansa ita ce ranan da kuma Allah ya halakar da Fir'auna sai annabi ya ce nahnu ahaqqu bi Musa ko aula bi Musa minkum ba mun fi shi da Musa mu ya kamata mu yi wannan azumi ba haka annabi yayi ya ta sahabbai su yana cikin yin haka har lokacin da ya zo shekarar ta karfe ta barin duniya sai ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu azanci tara da goma ga wata don mu saba ya hudu tun da su goma suke yi kawai mu kuma za mu tsara da tara to sai Allah ya karɓi rayuwar annabi bai kai karshen wannan shekara mai da hadisi yake cikin sahih muslim to da haka a yau mustahabi ne kai duka guda biyu goma tara da kuma goma ga wata saboda haka wannan shine abin da ake karan wato wannan shekara ta musulunci da shi wato wata azinta waɗannan ranaku amma maganar ranar cika ciki wannan ba ta da asali a addinin musulunci cewa wannan ranar za a yi abinci a goshi za a sa kwalli za a yi wane ne wannan duk karere ne da bidiyoyi wanda ba su da asali a cikin shari'a musulunci idin da muke da shi musulmi guda biyu ne sai ba karamin idin na uku idi guda biyu karamin sallah da babbar sallah karamin idin su shine juma'a dan wani idi ne mai tawa a kowane mako dan da wannan ba mu da wani idi ko mu musulmi saboda haka maganin cika ciki maganin watan karban jara duk waɗannan al'adu ne da bidoyi marasa asali da keban tera ne kuma ba su wata falla ta musamman dukkan su ba abin da ya tabbat daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma larabana da ake cewa ba a wanka ba a wanki ba a yin kitso a wannan ranar duk waɗannan bidiyoyi ne wanda ba su da asali abu ne ma da yake da alaka da al'adar mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci saboda haka sai kiyaye Eh? Eh, saboda bid'a da da saboda yawanci abubuwan mai idan bid'a ne abu sai ga mutane sun rike shi karfi ba amma in sunna ce sai ga musu wahala saboda an sabar da gangan jikin wajen yin biyayya ga bidiyoyi an saba mu zuciya karban sako wanda yake na bid'a abubuwa su za ga an cika gari ana yin su duk malamin da yake karantarwa a tsoro tun daga littafin ahalari har ka je da kutasar ba ne ta buɗe maka wani babi ba cikin wani littafi daga cikin littattafan nan da muke koyon shari'a wanda in na tashi alwala za a ce in fara daga ahalari in na tashi sanin kabli da badiya ce ka je ahalari nan ne mataci na sujudu sahwi gaba daya tashi sallah dai ba kaman ahalari in na tashi menene in faro waɗannan duk har in je ina koyon ibadoji da duk abin da yake shari'a ne har yadda zan yi salatin annabi a cikin tahiyya in na zo tahiyyan karshe zan yi salatin annabi za a kawo salatin ibrahimiyya duk wannan za a kawo amma kuma ana nan da kan tafi daga karatu su malamin yake maka to ko fatiha da salatul fatiha wanda salatul nan baya cikin alari baya cikin baya cikin iziya baya cikin risala baya cikin askari baya cikin har mutafa أبدا أكبر كل بيت نوم فينا ثلاثة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بايا قرآني بايا حديثي بايا من كائنات كامل بايا كتن من الكاتب من تاريخ كتن من الكاتب من إبادة سيد الكاتب من بدوء وشاء قوة فالكما تأخذ أتتبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير to amma kaga idan aka ce an yi wani abin da ba a ce ku karanta fatiha da salatul fatiha sai mutum ya kawo ba ba a komai ba tun da an ce ayi alamu sura inna azalla minni ayatul kursi da ila minni salati goma ga Allah minni to wanda uku ga walidan mu duk minni har yanzu abu da yake jira har yanzu abu da yake jira in ba ka ce da hankalin ka ba zai kwanta ba da an faɗa sai ya tsaya kuma ya ji daɗi kenan to wannan abin na ta samu daga nan kuma zuciya ta riga ta saba da karban sako da bid'a in ba bid'ar haka ai ko mata ba ta karban da wani sabon sako da amma sai ka auna abin da karatun gida duk mai karantarwa a tsoro ne mai taɓa gani gida aka zo a kawo salatul fatiha cikin littafin addini in dai littafi na musulunci ne ko na malikiya ko na shafi'iyya ko na abu ba kama maga daina maganar qur'ani ko hadisi ki ga littafin cikin kanki da yake karantarwa babu ko ɗaya inda ya zo wannan littafin daga na ta samu asali to sai za ka kawo dabara ai wannan Allahumma dan daga kullu Allahumma malikul mulki salli din nan da aka ce saboda inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi da sallu alaihi wasallam ala din da aka ce kaza a cikin dan su alif a san gurin an baki a san gurin a hada waya cikin salatul fati kuma to dai wannan ya nuna daga Qur'ani take in wannan ne sunan uji kuma take daga cikin Qur'ani sai zama ibada wallahi sunan mutum ko za ka iya haɗa shi daga can ɗauko alo an baki a can ɗauko jimar a nan gurin ka ɗauko kafin a can ɗauko wawan a nan gurin sai ka jona sai ka ce ka kuma a karanta sunan mutum ko ka za a koyi ba ba ta yin wannan ba ayyuka na ibada ba sa bukatan wannan kewaye kewayen haka suke zahiri daga Allah daga manzansa innahu la qawlun faslun wa ma huwa bil ba an likitarwa ko ba haddace sai ka dace gaban ka kowa na ala daga san ne salli daga san ne Allahumma rabbul ma rabbul mulki ka wahalar da mutum kafin ya kama wannan saboda haka ya jama'a wato ah, ya kamata ko yanzu ya zama wajibi lokaci yayi da mutum zai gobe yadda kansa yake wayewa akan harkar duniya kuma kan mutum ya waye ta fuskar addini yadda baka yadda a maka wayo ta fuskar duniya to karka yadda kuma a maka wayo a mai ka dole ta fuskar addini in ko kana so ka zama dan binni da fuskar addini to wallahi kama qur'ani da hadisi cikakken dan binni kenan wayayye ba wani wanda zai yi maka na kwana kwana sai wanda zai da kwana kwana suka ta hasu kun in kuntum sadiqin duk wanda zai maka na kwana ya hada ka da Allah ya ce annabi ya ce magana ta riga ta kare da ya ka wani da yake yi wa ai wannan da zaka ce a ka da shari'a ba ta tabbata da mafarki shari'a ba ta tabbata da ilhama eh, kafin zai yi maka dabara a ce akwai ilhama an ce an yi wa'ayi da gudan zuma ma ballantana wani tsohon waliyin Allah kuma Allah ya ce wa wa rabuka ilan mahali an ta sabiyin bil bilal bi da ya yi wa'ayi da gudan zuma to yanzu da dan adam bil adama da gudan zuma wa ya fi daraja to da wali babban wali da kudin zuma wa ya fi daraja ita ce wali ya fi daraja ce ko yanzu ka yadda a yi wa kudin zuma da bayar da daraja wahayi kuma a kiwa wali wahayi to irin daurin dawar da suke ba wanda bai yi karatu ne ba ma sai ka tambaye shi menene bambanci tsakanin wahayin da aka yi wa kudan zuma da wahayin da aka yi wa wali iri dai ne ko su sha ba idan ce maka iri dai ne to ya bani sai ka ce to kudan zuma ba inda ta zo ta isar da abin da ake mata wahayi ita ta yi aiki ne wa auha rabbu da Allah ya mata wa'i ma bi yace anittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa min bayi arzi in da wahayin kudu suna da shi kenan ka je ka ci ciyawa kenan da ki ne da kuma ne shine wahayin da kike ba inda aka dora mata shari'a ba inda aka ce yi karki yi babu halacci ba haramci cikin wahayin da aka wa kudin zuwa to shi ma wani kare haramta mana kare halatta mana kare kawo mana mai falala wahayin sai da kudin zuwa ne ya tsaya a nan ثم ثم أردت في من الجبال بيوتا ومن الشجر فمما يأرثون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أبين دعك في بيتك من إما وليا دعك في بيتك أنا أقول لكم دولة زيزاية أبنى دباعة فصلا دنبوني إن ثم دنسيك أليس saboda in kai tambaya zaka su duka sai ka da muridai su ma duka ya amma in gaskiya ne su fada su kyale ayi tambaya a ji don zuma ba inda ta isar da wahayinta to wali ma kare isar mana ya kyale mana ba ruwan mu wahayin annabi ya isa mu ba ruwan mu wannan shine hakikanin magana da ya kamata kuma kalmar wahayi ce suka san mutane sun jahilci menene alwahayi da bambancin ma'anarta a cikin larabci idan ka duba littafan da suke magana kan ɗaiɗaikun kalmomin larabci قابوس المحيط مطيروس أبادي لسان العرب نبن منظور الإفريقي تاج العروض السهاح مختار السهاح نا أبو بكر الرازي مصباح المنير فرد التقوى التي في كامس كامس لارتي كلمة وهل تنا دم أنوني ما في عند ذكي معنى تدكي تم بعث تي أنام با معنى تدكي تم بعث تي أنام با بندو سنة على أما تاتا بمبا إيه بعدها فهمت sai su ɗauka sai an wahayi duk sunan sa wahayi da an ce an yi wa wannan wahayi shi wali an masa ilhama da haka yayi mafarkin an yi kaza ya ce a ga kaza an yi masa ilhama cewa yi kaza sai ba gwamma da duk wannan wahayin ba mafarkin Abubakar ma ya zama hujja balantana na wani mutum daga baya mafarkin Umar ko na Uthman abinda annabi ya bar mana ya bar mana mafarkin wani da ya tarattu fi kuma inda mutaktum bihi lan tadullu min ba'di abada kitaballahi wa sunnah abin da zai magance mana matsala shine mu koma qur'ani mu koma hadisi yi wa kan mu adalci mu ji tausayin kanmu mu yi wa kanmu gata mu zabarwa kanmu ta farkin shari'a mu kuma je inda ake karatu duk inda ake karatu awa ɗayan nan karin mu rowa da shi tsakanin magariba da ijai mu ji sakon da za a isar da Allah ya ce annabi ya ce ki na so mutum ya huta idan ka saba jin sunna sai da hankali hankali har kana manta da wadansu bidiyoyin amma ba haka ba bid'a ta cika gari ta cika titi ta cika ko ina ita ka saba ji da an bar gaskiya ma suka cika an ba gaskiyar ce ba amma wani abu wanda yake na bid'a da ya zo sai ga dama shi zuciyar ka ta bace wannan shine babban matsalar da da muke fuskanta bukukuwa da ake yi na zagayowar shekara a ce an tsara wani biki ko wani fati ko wani cin abinci don murnar zagayowar shekarar musulunci wannan bid'a ne ba da asali idan aka ce an tsara muhabara kan wani abu to idan ya zanto dan saboda mutane sun gafala aka tsara wannan a tunatar musu da watannin kalandar musulunci a tunatar musu da shekarar musulunci su ji zagayowar shekarar musulunci kamar yadda suke rike da taga sure kuma abin a ciki za a yi umarin kyawun ake a hani daga ta wannan babu laifi amma mayar da wazi kuma ba za a yi ko ba za a tsara lokaci ba sai lokacin wannan to kuma wannan shi ma zai yi shiga cikin bid'a ya kamata a kiyaye kwarai da gaske wannan wajibi ne ka a sanatar da mutum yanzu kowa idan aka ce karshen shekarar da fara ta zo kowa ya sani ma'aikaci yana sa ran zai samu hutu saboda haka zai hole ya shakata a gida dan kasuwa saboda ya san za a yi budget shi ya koye kayansa ya rike dan canji ya aji dalolin su sun ke sai ya ji mai budget ya haifa kowa saboda kowa ya rike kadan da saboda wasu matsaloli na rayuwa da suke da alaka da mai da wannan ita shekaran bature din da aka ce ba shekarar muhimmanci saboda waɗansu matsaloli na rayuwarsa ba bana addini ba da suke da alaƙa da ita ita ko kalandar musulunci tana alaka ne da waɗansu matsalolin ka na addini don watannin gaba ɗaya sune Allah ya mawaqitu lin-nasi wal hajj watannin gaba ɗaya aikin hajji da watannin nan ake yi da na kalandar musulunci al-hajju ashhurun ma'lumat ila'i idan an yi da watannin musulunci ake lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur matan da ba ta jini an kaje ta ita ma da watannin musulunci ake lissafi wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin فكرة يقول لك بقى إن أكبر إن عدة الشهور عند الله اثنا أثر زهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام بشهر الحرام والظلمات قتال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين ستة أشهر أشهر جد gaba ɗaya على قدر عيالك rayuwarka amma suna da alaka da rayuwar suna da alaka da addini suna da alaka da shigar ka aljanna ko kasuwar ka amma wannan rayuwar ka kawai suke da alaka da albashi hutu karin kuɗi rashin karin su hauhawar farashi kasuwar ka kayi ko kowane wata yadda ya kamata wannan idan wannan ayar ta daskata abin ka sai kace ba za ta hau kanka ba ya lamuna zahiran kuma hayatu tana wa amma al akhirati hum babilun sai kace akan nasara kake ya yi kirkire da kwamfuta da yi alwala ba ta wata ta wani lafiyarci mugafilun za ka shiga gwargwadon mai sun tafi da shari'a don kai ba sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad azhar haka yake tafiya bangaren aqida ilmul kalam to wannan ta sa aqidan asharanci ta da duniya dan da wuya yanzu ka je wata jami'a da za a karantar da larabci ko addinin musulunci wanda babu mutumin Egypt a ciki Allah ya ba su ilimin wannan bangaren na harshen larabci da juriya su bar garin su je wani gari su yaɗa shi a takaice magana ce wanda suke ba ta da su ce sai dai darasi na gaba ma ƙara bayani salamu alaikum الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عزوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقون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 حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال النساء